Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha shida ishirin da biyar da Masu mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin mata ta Alfa Radio Kumasi sannan za a iya kama mata hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe kan voahouse.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau ranar Laraba 6 ga watan Nuwamba na shekarar 2019. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. maryam gwamnan Republican mai ci a Kentucky Matt Bevin ya yi ja'in da abokin karawarsa na Democrat wadda ake ganin shine lashe zaben. bayan haka ma'aikatar leƙen asirin amurka tana bibiyan ba da haɗin kai da ake yi wa sabon shugaban ƙungiyar is wato abu ibrahim alhashim alkuraishi bayan haka shugaban amurka donald trump ya ce ya kamata a kawar ko kuma a shafe masu safarar miyagun kwayoyi na kasar mexico kwata-kwata a ban kasa To a cikin shirin namu na yanzu za ku je da kungiyoyin fararen hula a jamhuriyar Nijar suka koka a kan shirin sasanta jam'iyyun siyasar kasar. Bayan haka za ku ji rahoto akan kiran da al'ummar garin Miyango a jihar Filato suka yi ga hukumomi akan su binciko waɗanda suka kashe mutane sama da 20 a wata makaranta shekaru biyu da suka wuce. Za ko mu sake komawa jamhuriyar Nijar ku ji yadda 'yan kasuwa ke ci gaba da kokawa akan yadda matakin rufe iyakokin Najeriya ya shafi harkokinsu. Bayan haka za ku ji shirin himma wanda Abdulaziz Adile Ture ya shirya zai kuma kawo amma duk sai bayan labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar mai karantawa baba ya kuma kiri. Gwamnan Republican mai ci a jihar Kentucky Matt Bevin yana ja'in ja da abokin karawansa na Democrat a cikin dare jiya talata yayin kirga kuru'u duk da taimakon da ya samu daga shugaban Amurka Donald Trump. Bayan kirga kusan dukan kuru'un a Kentucky, andy basha na democrat ya samu kashi 49.2 cikin 100 yayin da bevin ya samu kashi 48.8 cikin 100 na ƙuri'un lamarin da ya sa basha ya ayyana samun nasara yayin da shi bevin kuma ya kyamun cewa da shankaye tonight voters in kentucky sent a message loud and clear for everyone to hear na democrat ya ce a wannan dare masu zaɓe na kentucky sun aike da sako mai ƙarfi kuma kowa ya ji abin da suka ce sakon da suka aike na cewa zaɓenmu ba batu ne na ɓangaren dama ko hagu ba har yau dai sun mai da hankali ne akan daidai da kuma rashin daidai a nasa bangare gwamna mai ci na republican nat bevin cewa ya yi we want the process to be followed and there is a process We know for a fact that there have been more than a few irregularities. muna so a bi tsari kuma akwai tsari sosai da ya kamata a bi. Mun san cewa akwai magudi da dama da aka tabka a zaben. Akwai haɗin baki sosai a wannan zaben. Lallai akwai wannan batun. wato ya ce yaya aka yi su guda nawa aka yi menene tasirin su idan har hakan ya tabbata to doka kuma za ta yi aiki a kansu a wani gagarumin batu da ya bayan zaben na jiya talata 'yan democrat sun samu wurin jayi a majalisun dokokin jihar virginia a karin farko bayan shekaru 20 wanda za su yi aiki tare da gwamnan jihar wanda shi ma dan democrat ne ma'aikatar laƙin asirin amurka tana bibiyan bada da haɗin kai da ake yi wa sabon shugaban ƙungiyar is abu ibrahim alhashimi alƙuraishi kafafen yada labaran is a jiya talata sun baza hotuna da dama na mayaka daga kungiyoyi masu alaka da isis da suka yi mubaya'a da sabon shugaban alkuraishi ciki har da hotuna goma sha shida daga kungiyar khorasan reshen is a afghanistan hotunan sun nuna kungiyoyin mayakan daga wurare da dama dauki da tutocin is suna cira hannaye da bindigoginsu kana suna daukar alkawari na bada haɗin kai ga sabon halifar wannan kungiya ta is jama'an leƙen asirin amurka da na kasashen turai sun daɗe suna wato da suka ayyana reshen is a afghanistan khorasan ƙungiyar da ta'addanci mai ƙarfi kuma tana kaucewa samame da amurka da kuma dakarun afghanistan suke kai mata a duk lokacin da ake yaƙi da ita shugaban amurka donald trump ya ce dole ne a kawar da duk masu safarar miyagun kwayoyi a ban kasa na kasar mexico wanda yake wato wanda yake nuna cewa sun hallaka wasu 'yan amurkawa ko kuma matan amurkawa guda tara da wasu ƙananan yara a arewacin mexico masu harkar miyagun kwayoyin da sun yi kuskure ne wurin auna mutanen da ke cikin motan kiran suv a matsayin abokan gabarsu na wata kungiyar masu harkar miyagun kwayoyin a cewar jami'ai trump ya faɗa a cikin wani saƙon twitter cewa idan mexico tana buƙatar taimako wurin kakkaɓe waɗannan dodannin to amurka a shirye take ta bada wannan gudunmuwa kuma ta shirya ta shiga wannan batu dumu-dumu kuma za a ga aiki da cikawa trump dai ya ba da ta yin aiki tare wurin yaƙi da masu harkar miyagun ƙwayoyi sai dai shugaban mexico andre manuel lopez obrado ya yi fatali da wannan shawara yana mai cewa a baya gwamnatin mexico ta yi amfani da sojoji wurin wannan yaƙi amma kuma ba a yi nasara ba ya ce babban mataki da za a iya ɗauka da shi ba zai wuci shiga yaƙi da su ba lopez obrado na mexico ya tattauna da trump ta wayar tarho a jiya talata inda ya gode wa shugaban na amurka da ta yi na yin aiki tare domin yaƙi da waɗannan miyagun mutane ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ma'aikatar yada labaran kasar iran ta faɗa a yau laraba cewa iran ta saka akwati mai ɗauke da kilo dubu biyu na sanadaran uranium a cikin inda take kira makaman nukiliyarta domin ta fara amfani da uranium a cikin harsashenta. ta wannan shine sabon mataki da iran ta ɗauka da ya saba wa yarjejeniyar nukiliya ta shekarar 2015 wacce ta kulla da manyan ƙasashen duniya akan takaita ayyukanta na nukiliya domin a ɗauke mata takunkumin tattalin arziki da aka aza mata a ƙarƙashin tsarin aiwatar da yarjejeniyar an baiwa iran dama ta saka mashinan sarrafa uranium guda shida inda take kera nukuliya amma kuma ta yi amfani da biyu a ciki kacal ta ajiye guda hudun saboda ta yi aiki ba tare da ta saka uranium a cikin harsashenta ba. kamfanin dillancin labaran reuters ya rawaito wani wasu kalamai na mai magana da yawun hukumar sa ido akan makaman nukuliya na majalisar ɗinkin duniya cewa masu aikin binciken hukumar da sun isa iran kuma za su ba labarin ayyukan abubuwa da suka ga ana gudanarwa zuwa ga helkwatan hukumar sa ido na nukuliyar. sunan shugaban kasar sierra leone julius mada biyo ya yadu a kafafen labaran kasa da kasa yayin da ya ayyana dokar ta ɓaci a kan yawan fyaɗe da kuma cin zarafin jima'i da ake wa mata a farkon wannan shekara peter clotte na muryar amurka ya tattauna da shugaban kasar da uwar gidansa fatima mada biyo a gefen taron kolin majalisar ɗinkin duniya a kwana-kwanan nan akan batutuwan kare mata da 'yan mata a ƙasar da ke afirka ta yamma shugaba biyo ya ce ana samun nasara wurin kyautata rayuwar mata a cikin ƙasar saboda an ɗauki lamarin a matsayin hanya ɗaya tilo da za a bunkasa tattalin arziki da kuma kiwon lafiya a ƙasar shugaban ya ce idan suna so su ci gaba a matsayin ƙasa ta duniya wadda mata ke da rinjaye to dole ne su musu adalci kana kuma a ɗauke su da muhimmanci a kuma saka su a cikin manufofi na cimma kudurorin majalisar ɗinkin duniya na samar da ci gaba ya ce lallai ne mu tabbatar da suna taka rawan gani da kuma ba da gudunmuwa a kudurorin ci gaban na majalisar ɗinkin duniya. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To mako ɗaya bayan da bangarorin siyasa a jamhuriyar Nijar suka ba da sanarwar amincewa shirin kafa wani kwamiti da nufin warware takaddamar da ke tsakaninsu a kan maganar tsare-tsaren zaɓakan shekarar 2020 da 2021 da ke tafe, ƙungiyoyin fararen hula sun koka a kan abin da suka kira rashin adalcin da aka nuna wajen rabon kujerun wakilcin wannan kwamiti. Saboda haka shugaban ƙawancen ƙungiyoyin Rosen, Alhaji Abdu Mamman ya yi kira akan kan a gyara wannan kuran. Ga hirar da wakilin murya Amurka Sulaiman Muni Barma ya yi da shi. Shi kwanciyar hankali ya fi komi duniya. Dan inda babu kwanciyar hankali babu iko. In babu kwanciyar hankali komi ba ka yi. To mu gana mu gani ya yi daidai. a yi wannan sulhun. Ya yi daidai kuma a sa duka 'yan ƙasa bangare-bangare kowa shi toshe ba na shari'a Amma taron nan in za a yin shi ai da wajiya. Ga abun da za a tattauna bisa gare shi. ka mun irin na conference national wata nawa an ka kare kun ga yadda demokrasiyar ta zama kana ganin za a iya samun fahimta tsakanin bangarori musamman da 'yan siyasa insha Allah kare ya gaji zo mu gaji ne masu iko su sun gaji su ma yan adawa sun gaji wanga rikicin da aka yashi kowa kai ka talaka ma abu yashe su to dole a shirya wasu 'yan kasa na korafi akan cewa an yi rabon kura wajen eh, maganar ranta mutanen da ya kamata su wakilci eh, bangarori ko kuma kungiyoyi shin ya kake kallon wannan korafi daidai ne mu kamar yanzu in ka dauka wajen kungiyoyin hula mu ba mun adalci ba in ka duba ga yawan mu ga kuma duka kokarin da muka na muna kawowa na azamna lahiya na cigaban kasa sai yanke a ce a wuri uku za a bamu kuma cikin wuri uku din ga an ɗebe wuri guda an ba mata sauran kungiyoyin daga wanda adda biyar sai wanda adda goma mu gana mu gani ba ya mun adalci ba ya kamata a ce wadda an ka ɗauki goma goma ko ina mu kuma a ce mu kawo mutum goma ba yi ma matasa adalci ba da ya kamata a sa matasa mata ma ba musu adalci ba ya kamata a ce kamar wadda mata suke da yawa a ce an samu mace biyar ko shida cikin wannan taron tunda ba tilas ba ne yan siyasa su kawo mata wani bi ma ba su kai mata in ka duba sai ndp da ke za ka samu mace guda ko biyu cikin gudan taron kenan a ba mu goma mu shirya kanmu gwamnati kai shiga cikin mu yan adawa a baya bayan nan sun kwatanta cewar akwai bukatar su ga shugaban kasa ya shiga cikin wannan tafiya dumu-dumu a maimakon a sa wasu eh, su jagoranci wani al'amari shi shugaban kasa ba yanzu na kamata shiga ba shi uban kowa ne shi bari gwamnati shi tafiyar da aiki in aiki na taya daidai abun da an ka sussuke sai a kawo mashi sheki shi nuna ya yarda ko ba yarda ba amma shi ce ma gwamnati shi aiki da gaskiya shi adalci abinda za a tsara da shi ya yi za ta yiwu a dukkan bangarorin nan adawa ko masu rinjaya a samu waɗanda sun fi son ta cakule ko kuma a yi ta jayayya don watakila a haka su za su fi samun abin da suke bukata. eh kasan ba a cewa duka mutane ko ne ce ya yarda ana samun waɗanda gazakuwa don saboda su bata abu amma abin da muka fata dai duk wanda ya taho da niyyar shi bata wannan taron allah ubangiji kai bai sa allah ubangiji ya sa 'yan ƙasa da daman su su gane da dole sai mun kama kanmu da kanmu mun kama juna yannan na ƙasa muka ci gaba madalla a gaida Sule Mummuni Barma yanzu kuma za mu je Najeriya. Matasan yankin Miyango da ke karamar hukumar Basa a jihar Filato sun buƙaci hukumomi su bankaɗo waɗanda suka kashe wasu mutane su 29 a wata makaranta shekaru biyu da suka gabata. Wakiliyar murya Amurka Zainab Babaji na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Matasan waɗanda suka sanya baƙaƙen tufafi suka zauna a mahaɗar sakatariya ta jihar Filato suka ce sun fito ne don su nuna juyayi kan kisan 'yan uwan nasu a ƙauyen Kidoro da kuma jan hankalin hukumomi da su ƙara ƙaimi wajen gano waɗanda suka aikata kisan. David Shinge wanda ke matsayin shugaban matasan Miyango ya ce tun lokacin da lamarin ya auku ba su samu wani bayani daga hukumomi ba. Babban abin da muke nema daga hukuma shine a yi gaskiya a hukunta wadanda suna da alhakin kisan kuma mu tabbatar cewa an tsayar da hare-hare da kuma rashin zaman lafiya na biye kuma mu samu kariya saboda mu samu zaman lafiya a garinmu. Shi ma sakataren watsa labarai na kungiyar Zango Lawrence ya ce suna bukatar adalci ne. Muna kiran gwamnati ta sa adalci musamman shi gwamnatin babu Buhari wanda ya alkawari ya ganda cewa an yi adalci kuma ta tsaro domin ba mu samu wannan adalcin na a wurinmu ba. an kashe mutanen na kuma kashi da aka yi musu bai daidai ba ba mu so ba akwai bakin ciki akwai mata da aka bar su da yara an sake an bar kuma akwai yara kuma da sai aka kashe su su ma a ciki yaran na ya kamata su zama wani abu aka bar su da bakin ciki aka bar su kuma da wahala suna faman sha so muna kiran gwamnati a gan yaya za a yi a jadanta irin wani abu ita ko Esther Yakubu Chai ta ce a yanzu dai an samu sassaucin tashin hankali a yankin nasu. Eh da sauki, amma dai muna kira gwamnati ne su kare taimako har yanzu dai ana kashe-kashe a wurare daban-daban. sai yau a ji an kashe mutane na yau gobe a ji an kashe shekaran jiya mun yi bizo to abun kenan kuma abun kamar ma rai tsaya ba ko yaya ne so muna kiran eh, gwamnati ne su kara kokari domin a gan abun nan ya tsaya domin gaskiya abun ya ishe mu haka A bangare guda kuwa, kwamishinan yada labaran jihar Plateau Dan Manjan ya ce gwamnati na iya kokarinta wajen wanzar da zaman lafiya a jihar. E eh, babba abin da zan iya cewa shi ne kun ga eh, idan dambu yawa ba ta jin mai hakuri muke bayarwa kowane lokaci domin akwai abubuwa daya biyu uku masu yawa wanda al'ummar mai gwamnati ta yi musu. A yadda ake zaman lafiya nan babba abu shi ne muke jan kunne kowane lokaci. Eh, a yi kokari a zauna lafiya domin a guji wannan da abubuwan da suke tasowa idan ba mu kaunaci juna ba haka za mu dinga kwana muna wahalar kanmu kawai. sun yi maganan cewa wato har yanzu ba a kama kowa ba. gwamnati ba wai ta yi bacci ba ne. kama mm. da haka gwamnati kowane lokaci ana kan bincike wani binciken nan da nan za a yi a sami a kama masu laifi mm. wani binciken za a jima mm. kamin a sami masu laifi amma na ba da gaskiya na da tabbaci cewa ko ba jima ko ba dade waɗannan mutane za a farautar su kuma za a kama su. kwamishinan yaɗa labaran jihar Plateau kenan Mr. Dan Manjan. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. madalla a gaida Zainab Babaji. Yanzu kuma za mu sake komawa jamhuriyar Nijar. Tun bayan da gwamnatin Najeriya ta rufe iyakokinta a watan Agustan da ya gabata, 'yan kasuwa da jama'a daga ciki da wajen kasar ke ci gaba da yin korafi. 'Yan kasuwa daga jamhuriyar Nijar da ke makwabtaka da Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu akan yadda matafin ya shafi harkokin kasuwancinsu. Ga tamar abari da karin bayani. Matsaloli sai daɗa karuwa suke daga haurawa na farashin kayayyakin masarufi. da kuma koma bayar kasuwancin kanshi kamar yadda abdulsalam na kakale sarkin shanuna da magaran ya shaida cewar suna cikin matsaloli game da wannan rufe boda duk da aka ce a rihe iyaka dole a samu matsala ta shiga da haja in kuka ɗauka ɓangaren mu dabobi ne yau dabobin nan babbar kasuwar mu wadda take ɗaukan dabobi najeriya ce to an rihe iyaka dole kwa a ga koma baya a cikin harkokin kasuwancin wani To, in kuka ɗauka su daga can ma 'yan Najeriya daga kudu ne arewacin Najeriya suna da raunin ko fargabar zawa ya rage zawarsu. Kuma mu ma in kuka ɗauka kai mai ɗaukan dabobin ka kai don ya zama tilasi ne tunda an ce iyaka kenan wa'ansu hanyoyi ne ake bi ba wanda da kai tsaye ba ake tahiya. Kenan dole akwai fargaba. Radda ko aka ce mai kasuwa iya fargaba kin ga ba kaɗa ƙarfin shi gaba ɗaya ba ya je kasuwanci nan cikin kwanci hankali da samun riba tunda ya zamanto mu bamu da wata kasuwa mahimmiya duk sati illa wannan najeriya a da kamar kuna kai dabbobi kamar motoci nawa a misali a'a in da ne wannan lokacin tun daga layya zawa kaka har shiga rani ai babu adadi kasuwa ce permanent gatan akwai hallo raunin canji su ma matafiya sun koka na yadda ake karɓar na goro daga hannunsu duk kuwa da kana da cikakken takardu kamar yadda wannan da ya so a saka sunansa ya shaida daga katin karo kofa shiga bodan najeriya ba abin da zai sarar da kai illa yadda jami'an tsaro aka jibge su kuma abin ta takaici ma in za ka shiga an dan ba da damar da aka yi ka shiga za a tambaye ka da ecos in ka gwada Abin kumya soji guda zai ce wai ka kawo na arziki ka bashi wani abu in baka bashi ba kenan zai gwada ma kamar mida ka zai yi to kai da ka bada na arzikin da ka je wallahi sai da na bada akwai inda ake sa maka hannu a da in muka je kawai sa mana hannu ake aika shi komi ba mu bada amma yanzu migration su ce sai ka bada ɗari biyu in baka bada ba sa samu hannu ba da komi ka cika ka'ida yadda suke so mai takardun ma mai takardun wa ni ne gano wanda jiyan nan ladi na je a aka ce sai na bar ɗari sai da na bar ɗari biyu kuma na tahi kuma bayan hallo na dawo na bi ka'ida don ka zagaye a matsayina na wanda na san incin ƙasa ta ka yi lehi na biyu ta ka'ida maimakon a samun hannu in huce amma ce hallu sai na sai na bashi wani abu a ɗaya waje Musa Alasan wani masanin tattalin arziki a jami'a ta da magaran kiraye ga gwamnatin jamhuriyar niger da ta kama ma 'yan kasuwanta yanda za su rage dogaro da wasu kasashe idan 'yan kasuwa mai kamata kawai su gama karhi da karhi ya zamanto in misali ga abubuwan da ya kamata Nijar take bukata na kai tsaye su je in ture ne in Amurka ne in kuma kasashen Asiya kamar Saudi Dubai da sauransu a yau odar kaya mai yawa kenan an sa kuɗi da yawa za a iya oda ta yanda yanda 'yan najeriya suke samo su da sauki hal su kamu ma misali rage kenan wani suna iya kawa kenan kuma ita anan nan bangaren gwamnati tana iya kama musu ta bangaren rage musu wasu lanho na shigowa a nan gaba nijar 'yan mu musamman 'yan kasuwanmu su fara tunanin cewa ya kamata a fara gina kamfani na kera abubuwa na yau da kullum wanda dai muke bukata na kai tsaye wanda ya kamata a ce nijar take kera wani ita ce za ta mu damar kenan mu hasa dogaro na yau da kullum ba ma najeriya najeriya kaɗai ba na kowace ƙasa bai yiwa a ce mun bin ma buƙatar wani abu daga wata ƙasa amma ya zama mun rage dogaran wannan kenan ita kuma gwamnati ta kamawa wanda suke da niyyar kera kamfanin wannan ya zama mun fuskanci ci gaban arzikin ƙasar nijar a gaba ɗaya fatan 'yan kasuwan dai a samu shawarwari na tsakanin magabata don samun maslaha to fatan mu muna murna shugabanni Eh, na ƙasar afirka za a yi kasuwa ɗaya kuɗi ɗaya muna ga ci gaba ne ba karami ba sai muka wayi gari aka tashi babban makwabtanmu suka rihe iyaka kin ga wannan abu nan bai daɗi ba inda da shawarwari tunda tattalin arziki ne na ƙasa guda ƙasashe ya samu matsala sai ya shahi kowa shi kuma ci gaba ake so ba abu a koma baya in zaka gyara gidanka ma kenan sai ka shawarci makwabta a ga ya ne za a yi ba kai tsaye ba to wannan kai tsayen ya kawo matsaloli sosai tamar abari muryar amurka daga da magara a jamhuriyar niger yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga shirinmu na gaba himma ba ta garago Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasarsu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tattauna ne da bakon namu. Malam na uh, David uh, Dumas ɗan asalin ƙasar Najeriya wanda ke nan babban birnin Washington. kina ganin ya kamata a ɗauki wasu dokoki akan matasa kamar yara ƙanana sai ka ɗan yaro ɗan ƙarami an bashi salular smartphone yana amfani irin wannan kafta kaftan salula ya kamata ya kamata ya hankali kamar ni yanzu haka yara na um, shekarar shekaran su bai kai ba amma idan koda ya kai akwai irin waya da zan ba su waya ne wanda um, um, uh, daga kira sai kira hmm, kamar da ake cewa dami phone ake ce musu ko dami phone yes irin mm. wancan waya zan ba su because idan ka bashi waya mai kamera baka san baka san inda zai je yana ɗaukan hoto ba baka san inda baka san waye zai tura mishi hoto ba waye zai tura mishi karamar video ba ikon Allah so so akwai akwai akwai akwai babban damuwa sa'an mu koma baya a cikin harka gwamnati in ce dan idan ka san cikin ma'aikatu da dama ana tarurruka kuma wannan tarurruka ana yin su ne kamar a ce ba mai shiga sai wane da wane mai abin da mutane suke manta suna shiga cikin wannan tarukan ne da salulansu a aljuha kenan cewa wannan taron da ake cewa daga wani sai wani wani taron sirri kenan ba na sirri ba ne wanda ya san abin da yake zai iya kutsa cikin wannan salo da hira da ake ciki aiko? A gaskiya ne, a gaskiya, gaskiya malam da So haka yake idan an je wannan wurare za a iya ce kara shigo da salula kara shigo da waya kara shigo da abab da abun rubutu da sauransu. a wurare ne wanda za a iya yi hiran da ana gani kamar bai kamata a shiga waya ba ya ana haka domin abin da ake kira privacy wato sirri kenan sirri mhm. wato babu bamu da shi kuma abinda irin daya daga cikin damuwan da salula ya kawo mana kenan kenan duk kenan kana cewa malam david duk taron da an kai idan mutum na dauke da salula ciki kenan a barbatun sirri a bar sirri babu hmm, <laughs> babu ikon allah kenan ko kamfanin da ke kamfanin da ke bada eh, kamar MTN da waɗanda ke duka sai saurari abin da ake tattauna da ake ko wanda ya sa abin da yake wanda ke zaune bakin koha kamar kada ka karanta cyber security zai iya husga ya dauka IP address in wanda ke cikin taron kuma sai ya saurari abin da ake ko haka take akwai kasan kuma wayansu mutanen mu idan sun je abin da ake kira app store idan za su yi downloading abin da ake kira applications eh kamar su whatsapp da su imo da su wannan da sauransu da sauransu so idan kana idan ka yi downloading na shi a wayanka zai tambaye ka wayansu tambayoyi mhm. oh ka bani izini in shiga wuri kaza ka bani izini in shiga wuri kaza ka bani izini in shiga wuri microphone naka yawancin applications nan suna ji duk abin da kake eh, duk hiran da kake yi suna ji iko Allah duk hiran da kake yi ko da baka kan waya ko wayar taka tana aje ko waya taka a aje take sukan ji idan suke so su ji kenan da duk app din da ka sannan in ka ba su izini shikenan idan ka ba su izini shikenan ka ba su ki kenan na gidanka ka ba su makullin gidanka kenan abin ba da tsoro ne sosai ta kai mutum adamawa ne kuma mm. ka kwashe shekaru shekara nawa zan ce kai na amurka zan ce na wuce shekara goma muna neman na sha daya yanzu a na sha daya ka ce ka fito daga jihar adamawa akwai abubuwan da ka yi ma jihar taka ko ƙauyen naka kamar taimako domin samu su ci gaba akwai da yawa na yi shekaran da ya wuce na koma na je na yi koyaswa ta fannin cyber security ta fannin security ta fannin uh, teamwork mhm. um, ta fannin um, um, strategy da sauransu na yi koyaswa ta wurin kauyenmu kuma kowane shekaran da akan yi uh, uh, akwai abin da ana kira day mugaran day day na kauyenmu mhm. kan je mu nemi daga nan nika nemi taimako samun koma a taimaka ma yaran da suna makaranta da takardu da uniform da sauransu Mhm. a shekarar da ta wuce can kuma na samu na dan samu taimako a nan na koma kamar masu gudun hijira na boko haram a idp camp mun mhm. samu mun dan kai musu abinci da sauransu da kayaki allah ya sa gwamnatin adamawa ta karbe mu mhm. mun kai musu kayan sun kuma gode kuma mun gode kuna rota kungiya ce eh akwai kungiya zumunta akwai kuma ni da karan kaina da sauran abokanai nan da nan mukan yi so ɗayan da muka yi din ni da abokanai na nan na boko haram din da kuma na zumunta din mun je kauyuka mun je mun sa su boho injin na ruwa da sauransu hmm. na kauye mu kuma ni ke yi da kaina da sauransu kamar kwais wanda na je na lafiya ni na yi da kaina a kashe na arziki don taimaka mutanen adamawa kuma Allah ya kai da lafiya shekara da zuwa zan sake yi to iko Allah Malam David eh, Dumas Allah ya amsa Allah ya karba kuma wannan abu da kake Malam eh, David eh, Dumas dan asalin kasar Najeriya wanda ke nan babban birnin Washington DC. Mun gode da mamu damar tattauna tare da kai a cikin shirin na himma ba ta rago wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke hadawa da kuma gabatarwa daga nan birnin Washington DC sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. Da da busa shi ta kyara To madalla a nan birnin Washington DC agogonmu na cewa karfe goma da minti 27 kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. mai ci a jihar kentucky mark bevin ya yi ja da abokin karawansa na democrat a cikin daren jiya talata yayin da ake kirga ƙuri'u duk da taimakon da ya samu daga shugaban amurka donald trump bayan kirga kusan dukan kuri'un a kentucky andy bashir na democrat ya samu kashi 49 cikin da digo biyu cikin dari yayin da bevin ya samu kashi 48.8 cikin dari na kuri'un lamarin da ya sa bashir ya ayyana samun nasara yayin da shi kuma bevin ya ki amincewa da shan kaye. ma'aikatar leƙin asirin amurka tana bibiyan ba da haɗin kai da ake yi wa sabon shugaban kungiyar is abu ibrahim alhashim alkuraishi kafafen yada labaran is a jiya talata sun wato baza hotuna da dama na mayaka daga kungiyoyi masu alaka da isis din To masu sauraro a nan za mu da aya a shirinmu na yanzu sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauki da wani sabon shirin. A madadayan Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da kuma Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniyan mu Mr. Dan ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.